Jama'a Assalamu alaikum kun mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne dangane da irin manyan sauye-sauye da ake fatan samu a duniyar kokowa a jamhuriyar niger Banda haka za mu duba irin yadda 'yan Najeriya ke hasashen kasancewar kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles a gasar cin kofin duniya da zai gudana a ƙasar Rasha. duniyar wasanni daga nan sashen hausa na rediyon faransa international tare da ni abdullahi isa to Tun a shekara ta 1975 ne aka soma kokowar gargajiya a jamhuriyar Niger Wannan wasa na ɗaya daga cikin wasanni da suka fi jan hankulan da dama daga cikin 'yan ƙasar da ma waje. A cikin shirin da ya gabata yau da makonni biyu, kun shi ta yadda muka kawo muku wasu hirarraki da suka jifanci duniyar kokowa. A yau za mu kawo muku ci gaban waɗannan hirarraki. Shekaru sama da arba'in da ɗaya kenan da aka soma kokowa gargajiya a jamhuriyar Nijar. Shehu Begu, ɗaya daga cikin masu bin lamuran da suka shafi kokowa a ƙasar ta Nijar, ya ambato cewa an samu ci gaba duk da cewa da sauran gyara a wasu fannoni tare da yin kira zuwa ga masu taimakawa wannan wasa. To kamar da kace yau da shekara arba'in da ɗaya aka fara kokowa. kuma sai in ce an ci gaba saboda daga wani lokacin zuwa yanzu an samu canji da yawa na harkar tsari harkar koko ita kanta harkar kaye da da sauransu sai mu ce an ci gaba bisa ga wannan su arbitrorin da mahatsarin da kumi da kumi da su yan koko a yi abu banda ha'inci kawai kokowa ake so a gani tsantsa yadda ta kamata a yi ta ba da cuku-cuku ba ba da gama kai ba ba da ba da kaye ba wannan muke fata. Tun bayan kawo karshen gasar cin takobi da ta gudana a damagaran ko zandar ma'abuta wannan wasa sun bayyana cewa kokowa ta rage shawa. Shehu Begu ya ke kallon wannan tsokaci daga masu bin wasannin kokowa a kasar ta Nijar. Eh ta rage shawa ban sani ba ko me yasa. sannan ana kokowa gaskiya kujerun Makka da wani wane ne kome da kome ana bada. Amma yanzu dai in ba gwamnati ba doya ga mutum ya dauki kuɗi tsaba a na ya bada ko ya kawo ta makka sai dai an kai wajen takobi da komi su ma masu wannan kokari daga merori ne sai masu dai hannu da shuni wani bi su ma dai sai in ce yan tsirarru ba da yawa ba kamar maraɗi da an aka ce ana kokowa ba da ɗan sani wanda za ka yi maka ai ba kaɗan ba ne to yanzu na ga abin ya ɗan rage ban san ko me yasa ba amma da kanin da ana shawo kokowa ka san kokowa ta hi ba ga ga yan Nijar hmm. to kaga ai wanga president da shi da ai ya kawo ci gaba bisa harkar kokowa ya zama to duk shekara ana kokowa ko ana sa kub da yawa ana haka nan kaga ai kokowa sai shiga ba to amma wani ba a kokowa sai ga abin ba ba armashi kwarai an kwamace a tai kamaru ko cote d'ivoire ko ko eh, mali ko senegal ana kokowa wannan ba daidai bane zamanto cibe kokowa dai ta Nijar eh, ta kasa ma a ce nan ne daga Senegal da mu da su. Wannan shirin na zuwa muku dai ne daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. A ɗaya gefen mun yi ƙoƙarin jin ta bakin Ali Dandela, daraktan wasannin motsa jiki a Maraɗi, wanda ya bayyana cewa da jimawa masu lura da wasannin suka yi kira zuwa kwamitin da ke da nauyin shirya gasar kokowa a Damagaran. Gadi abin da ya ce mana. Kowa ya lura cewa shekarar bana kokowa ta zamanto Eh, abin da ba ta kawo armashi za a to to eh, ne kawo wannan rashin armashin yadda aka shirya da ita tun da harin da yadda aka gudanar da ita to mutane da yawa dama tun da harin eh, suna tsammanin cewa abin ba zai yi ba dalili na ɗai da kasan kamun a shirya kokowar an samu matsala tsakanin minister na wasanni da su 'yan federation din haya kai inda aka rusa federation ɗin aka aza wani kwamiti to shi wannan kwamitin shine ya zo ya yi organizan ya shirya wannan litinin. ɗin to dama kenan tun da aka taho dama da kai a bambance aka taho akwai mutanen da suna son dama a ƙarshe a ce abin ya wace sai ya zamanto kuma wurin shirya abin abitrori suka yi ta error kurakuran alƙalai Eh, ba su daukan matakin da ya kamata su tsaya suna jin tsoro kuma ya zamanto su ma 'yan eh, federation lute da suka zo kowa ya zo kawal a cikin abin kawai an wurin wa'a ne in kayan abin ko an yi shi sai ka ga mutum ya tashi ya ce yana son ya reclamation duka wannan abin ya kawo wani dan hargici ka gani abin sai ya basu musamman eh, a bisa kafafin sadarwa na zamani musamman whatsapp inda mutane suka yi ta maganganu na kabilanci suna ta zagin 'yan jihada to kaga irin wannan abu wanda eh, maganganu ne waɗanda mutane ba su san da su ba amma ko da ma ana yin su da a can ƙasa ne ake su a fada amma mutane ba su san cewa ba su wannan wayoyin da gare mu ga hannuwa eh, abu ne wanda yake eh, buɗe asiri Eh, kana tsammanin asirin ka nan asirin ka a buɗe yake to sai ya zama to ka gani abin yanzu har mutane yanzu duka cikin ƙasa kowa ya damu eh, da cewa ko kowa an tafi wurin aje a sada zumunta an hito eh, rai a ɓace 'yan ƙasa kowa yana zage-zage. Daga jamhuriyar Nijar zamu yada zango zuwa Najeriya domin tattaunawa da wasu 'yan ƙasar dangane da fatansu zuwa ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles da ta samu tikitin zuwa gasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa da zai gudana a ƙasar Rasha. Wannan kwana zuwa ne yayin da ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na kasashen duniya ke ci gaba da shirye-shirye domin samun nasarori da suka dace a gangamin na rasha tijjani adamu mai sharhi ne kan harkokin wasannin kwallon kafa a tarayyar najeriya ya kuma bayyana cewa yana da yakinin super eagles za ta kai labari farko za mu ce gaskiya alhamdulillah alhamdulillah da muka samu nasara ma a maka zo na ɗaya a nahiyar afirka wanda muka samu dama halartar gasar cin kofin duniya wanda za ku gudanar a kasar rasha a bana to wannan gaskiya ba karamin abin a yaba kungiyar kwallon kafa ta super eagles ba ce ba duba da yadda shi kansa mai horas in ka kula gana tro ya yi matukar kokari yadda ya fito da yan wasanni zaka ga akwai yan wasanni daban-daban da suke doka a kungiyar liverpool arsenal akwai kuma sauran ma wanda suke buga a kungiyoyin nahiyar turai duk ya janyo su a ciki kaga ya nuna yana amfani da 'yan matasa 'yan wasan cikin gida a cikin kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles kuma ya nuna musu cewa fa bal din za a yi fa su sa tsoro a zuciyarsu saboda haka su fito su ba da gudunmuwarsu ta karfin su yadda za a yi su tsare kansu da mutuncin kasar su yadda a bayan ka kula gasar cin kofin duniya yana ba mu wahala ta nahiyar afirka ma yana ba mu wahala wajen fitowa za ka ga aya ake fitowa da shan wahala da kyar ake amma wannan karin mun fito a na daya har muka samu mu a nahiyar afirka mu ne idan muka fara zuwa wannan gasar cin kofin ta duniya to kaga wannan abin abin aya ba masani to tijani adamu baka ganin cewa a wannan tafiya komi kan iya wakana ganin wasannin da kungiyar ta yi a baya domin a koda yaushe kungiyar ta samu tikitin shiga gasar cin kofin duniya ba ta wuce zagayen farko me zaka cewa akai gaskiya za su iya taka abin arziki in ka kula da mun yi wasan sada zumunci a bana an haɗa mu da kasar argentina a wasan sada zumunci na mun ba da mamaki mun duke su kuma kashi muka ba su kasar argentina har sha'awa suke allah ya haɗa su da najeriya sai haka a wasan sada zumunci saboda suna so su rama abin da najeriya ta musu a gasar cin kofin da ya wakana a baya yadda muka tuna musu asiri to suna so su ga in kara haduwa wannan to mun hada a kore japan wannan a kore japan da muka haɗu. a duro maka tashi da su to kaga wannan ya nuna cewa su suna sha'awa su ƙara haɗuwa da mu so suke su ƙara nuna mana su su wane ne to mu ma Najeriya gaskiya alhamdulillah mana da yan wasa akwai su Alex Iwobi akwai su Mikel Obi suna da didda shi ma da ya dawo suna nan da yawa kaga yan wasan nan za su taimaka mana sosai kuma in ana wasa da Argentina karsashin sa ga ƙara karuwa yake mana da hazakuran yan wasa sosai wanda suke taka bal to gaskiya wasan zagayen farko yana ba Najeriya wahala duba da cewa a wasan farko zaka ga yawanci duro muke farawa na biyu kuma sai a ce mu na uku kuma sai ka ga mun ƙara yin duro kaga to wannan ba labari amma gaskiya wannan gasar cin kofin duniya ta kasar rasha da za a gudanar wasa ne mai ban mamaki illar kawai dai illar sanyi ne amma 'yan wasan namu dai suna wanda suke taka leda a waje sun san yanayin sanyi su kuma wannan na cikin gida kaga sanyin nan ba su san shi ba a gida suke yi to in an ji ina ga kamar yan wasan mu na cikin gida ana shine sanyin nan ne zai dan kawo musu na kasu wajen taka leda na gasar amma dai ina ganin gaskiya bana wasan zagayen farko najeriya za mu je wasan zagaye na biyu ma za mu ci wannan matakin duba da cewa da akwai yan wasanni da dama kasashe da dama da suka fito a bana kuma ka kula irin kasashen da suka fito su ma wanda akwai wanda ba su taba buga gasar ba sun samu damar fitowa to amma ina ganin wannan zai ba najeriya karfin gwiwa da kuma kansu ita gwamnatin najeriya su mara musu baya wajen ganin mun samu zagayen shiga wasan zagaye na biyu maimakon a ce mun dawo wasan zagayen farko wannan kaga mu abu kanmu daga magoya bayan najeriya da kuma mutane ba san wani abin suke ba ya kamata ce mu wuce wannan mataki da fatan Allah baiwa mai rabu sa'a da wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen wannan shirin na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na gidan rediyon faransa international rfi a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma abdulkadir dan gambo wakilinmu daga kano sai kuma jami'in da hidima a kan na'ura mustapha a dbc ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nike cewa mu huta lafiya.